yana mata murmushi kallon shi ta yi wasa ta gani idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye don jin ci gaban labarin hafiz ta gani yana mata murmushi ta ce ikon allah daga ina kuma kamar an jefo ka ya ce masoyiya ashe dai rai kan ga rai ta ce ba ni handset ba ni handset ɗina kai kuma haka ake yi daga ka karanta min sako sai ka tafi da wayar murmushi ya ce mantuwa na yi wallahi Halima ne ta dawo ta zauna ta ajiye abinci ta ce la yaya Hafiz ya kwana biyu ya ce lafiya lau kin dawo ne ya karatu ta ce alhamdulillah karatu mun gama amma me yasa ban ganka a bikin yayi Haidar ba so sakayya ya ce bana kasar ne jiya na shigo bot har gida zan je in gaishe shi ta ce oke Mari ta ce ina wayar ya ce masoyiya me kike yi a Lagos Halima ta ce masoyiya kuma ya ce eh wallahi ina son ta Halima ta haɗe rai ta ce haba yaya Hafiz matar abokin naka kake so haba dan Allah ka bari mana haba matar yaya Hafis ne fa ai miƙewa ya ce what yaushe ta yi aure ta ce ai ita ya fara aure kafin sofi Hafiz ya goge zufa bai san san da ya wasar da abincin tebur din ba ya ce ina ba zai yiwu ba wallahi ta wace matu ta wace tuni tsoro ya kama Halima da matu Halima ta ce me kake faɗi wani ture ta yi ta faɗi har kanta ya bugu da tebur kallon shi ta yi da mamaki ta ce me maka sai a sannan ya dawo hankalin shi ya gane ya yi shirme maduko sake ta yi da baki ta ce yau ga mahauka ce a haka kake so na Allah ya tsare ni ai kai haukan naka ya fi ma na wancan da sauri ya karasa ya ɗago halima ya ce don girman Allah ki ya ni dai Allah ya ni dai Allah ya bani saukin wannan ciwon da ke damuna janye jikinta ta yi ta kalli mutane duk su ake kallo ta ce matu muje mata ta ce ai dakin bari na rama miki ai ba ya miki haka ina ina nan ba hararta ta yi ta ce ai na gani ai na gani kuwa Hafiz ya ce Halima dan girman Allah ki bari in miki bayani in na faɗa miki abin da ke na, sai kin tausaya min shi ke sani yawan fushi har na yi haka jan hannun matu ta yi sai ta ce matu ta sai ta ce don girman Allah ki zauna zama dai ta ce ina ji ya yi kamar yana kuka ya ce wallahi wata na ɗaya kenan na samu matsala a kwakwalwata in yi fushi sai in ta abu kamar mahaukaci shi yasa ma aka kai ni kasar waje halima dan Allah ki taimaka min da addu'a kuma ki yafe min halima ta tausaya mai ta ce Allah ya baka lafiya mata har ranta ba ta yarda da maganar sa ba ta ce wallahi halima karya yake halima ta ce me zai sa shi yin karya da ciwon hauka mata za ta yi magana ya katse ta yana mata wani kallo ya ce ashe kin yi aure to Allah ya sanya alkhairi ki yafe min ban san kin yi aure ba wani abinci ya yi musu oda Mata ta ce a ranta ta ce ban yi boko ba amma ina gane makaryaci a kwayar idanun shi. Shi ko yana yi mata wani irin kallo a ransa ya ce not bad yanzu da gaske zan yi ko don in latsa zumanki in kuma amfana da basirarki. idanunsa ne ya haɗu sai ya faki idan Halima ya kashe mata ido. Tashi dai ta ce Halima in kin gama ina mota. Halima ta ce jira ni mana in gama cin abincin tun da ke kinkice. Ta ce a'a in na daɗe kusa da makaryata jikina kuraje suke yi ta kare maganar da yi mai kallon tsana haka kawai ta jiyo ta tsane shi tashi halima ta yi ta ce mun tafi allah ya baka lafiya ya ce amin suna fita ya kyalkyale da dariya ya ce haidar lokaci na ya fara domin yanzu zan ga bayanka suna shiga mota halima ta ce wallahi na tausaya mishi mata ta ce dama yaran birni ba su da wayo dama na san komai baiwa ne ke fa har kasar turai kika je karatu amma ki zauna a sharara miki karya ki zauna a kai shi yasa na ce boko ba ta da amfani halima ta ce bari in kai ki gida a kofar gida ta sauke ta bayan ta goya mata bayan ta koya mata dabaru irin na rike miji amma mata dai tana ji ne tana yana fita ta ɗayar kunne domin yanzu hankalinta ya koma gareji da bata je ba kusan kwana biyu kenan sauka ta yi ta shige gidan tana shiga falo ta ganshi kwance saman samanta suna romance ɗin juna ta ce ikon Allah ko daren ma ba za ku bar duniya ta kwanta lafiya ba kuna kuna ta tada mata hankali to ni dai tun girman Allah to ni dai dan girman Allah a rinka a daki wannan wani irin jaraba ce zumbur haidar ya miƙe yau dai kam ya ji kunya kama hannun sofiya ya ce su je daki amma madadin ta tashi sai ta jawo shi ya fada jikinta zai yi magana ta haɗe bakinsu matu ta taɓa baki ta ce aisha to Allah ya kyauta jan ledar kayanta ta yi ta kai ɗaki ta sako, ta shiga kicin ta dafa taliya ta fito ta zauna tana ci tana kallon su kamar TV duk da dai yanzu Haidar ya zauna amma Sofi ina cinyar shi jita ya ce ke tashi ki ɗauko mana abinci ba tare da ta kalle sa ba ta ce ai wannan ne baka isa ba ita wannan me fat din me amfanin ta ina matarka ce ina ka ce to ta daho maka mana bai kara magana ba dan karta dirga su dan kar ta dizga shi Sofi ta ce baby, Sofi ta ce baby me amfanin wannan yarinyar to? Ya ce ki tashi kawai ki dafa mana abincin yunwa nake ji. Ta ce baby, ka san na gaji, muna bohoni mun ne. Sai a yi ta sani girki, shi yasa na ce maka mu je kasar waje amma ka ce baka da kuɗi, ka kashe kuɗi a bikinmu. Ya ce Sofi, wai ke wace iriyar mata ce? Ki je ki girki, sai gagara ta ce gaskiya an takura ne tashi yayye je ya haɗo shayi ya sha da biredi sannan ya haura sama mata ta bi shi da kallo bayan sati ɗaya, mata ta fara amfani da mai da halima ta siya mata aiko wani haske ta yi ta kara kyau yanzu kwata-kwata ba ta ganin mutanen gidan domin kowa ya koma bakin aikinsa sai dare suke dawowa safiya ko wata ran sai sha ɗayan dare kullum sai sun yi faɗa da haidar ita ko matu abinci take daidai cikinta ta zauna ta ci waranta a yau dai da misalin karfe takwas na dare matu ne zaune a falo tana kallon indian film sai ga haidar ya sauko ya zauna so yake shi ta taho ta haɗo mai abinci amma ya rasa daga inda zai fara domin ya san halinta tsayawa yayi yana kallonta sai gama ta canza gaba ɗaya har kiba ta yi ita koyi ta yi kamar bata gansa ba ta wani banza da shi ta ba banza a ciyarsa. kallonta ya ce amatallahi har ranta ta ji wannan sunan kamar ba a taɓa kiranta da shi ba amma sai ta basar ya ce ina magana kafin ta bashi amsa sai ga sofi ta shigo ta ce so dama amana ta kake ci a ɓoye ban sani ba kana neman haɗa ni da wancan kazamar to yau zan nuna muku haukana ke don uban ki tashi ki bar nan kuma duk ran da na kara ganin ki da mijina balla ki zan yi na yi laga-laga da ke wani shewa mata ta yi ta ce wani shewa mata ta yi ta ce ni ma kuwa da na ci sarkin yarabawa babba na kika zaga to ke ma kin ci ubanki wallahi bana zagin mutum amma wallahi idan mutum ya zagi iyayena sai na nuna mai ni yar halak ai wani mugun mari ta wanka wa mato kafin mato ta yi kwakwaran motsi ta rufe ta da duka haidar ya tsaya yana cewa safiya kyale ta kuskuren da ya aikata shine na rashin hana sufi dukan mato kuma shi kanshi ya san ta fi karfin mato ba karaman duka ta yi wa mato ba sanda ya ga dukar ya yi yawa ya ja sufi yana mata faɗa kallon shi mato take kallon shi mato da ke kuka ta yi ta ce ai da ka barta ta kara saniya ya haidar a ce kana tsaye matarka ta yi min irin wannan dukan babu komai duniya ce a ce kana tsaye ta zagi babba kana ji kana jinta ka kyauta na gode da kyar ta miƙe ta ja ta je ɗaki toilet da ta shiga ta cika ruwan zafi ta shiga ta kwanta a betop tana wani irin kuka for the first time da na gan kukan mato sai ajiyar zuciya take saukewa shi ko ta shi ko matu ta sa jikinsa ya yi sanyi tana shigewa ya fusgo sofi ya wanka mata mari ya ce you are very stupid for doing that kar manta she is my sister ai wani tsalle ta ta fara zagin uwar shi da uban shi kaf ɗinsu bai kula ta ba ya haura ya tura kofar matu ya ci ta a rufe kawai sai ya koma ɗakin shi ya zauna ya rike kai can dai ya ɗauki ki ya fita yana addu'ar karmatu ta sanar da momi ko 'yan gidansu ko bayan ta gasa jikinta ta fito tana kuka, a gado ta kwanta, ta rufe da bargo domin sanyi ne ya kama Wani mugun kewar babba ne ya kama ta, ta jawo waya ta kira shi domin mato da Imojik take saving number. Wani ɗan karamin gwaigwai ta sa wa babba, sosai ya ji daɗin jin muryarta, ya ce mato ya na ji kamar kina kuka. Ta ce ne ba babba, ba na son garin nan, kewar ku nake ji. Ya ce kun yi faɗa ne da mijin naki ko kuma yana miki abin da ba kya jin daɗinsa. Ta ce a'a, babba babu abin da yake min. ni dai na ji kewa ne ya ce iya hakuri zaman aure kenan bari in kai wa mamanki ta ce to hira suka yi da mami sosai kafin suka sallama juna ta kashe wayar ta fashe da wani marayan kuka wayar ta jawo ta kira halima tana dagawa ta ce halima don girman allah ki kawo min mati halima ta ce to sai na zo a ranar matu ba ta yi bacci ba gani take ta zama marainiya washe gari da asuba ta farka ta je kicin ta dafa abin da za ta ci ta koma ɗaki kowa yake a step sofi na bin shi tana balbale shi tana zagin shi a fusace ya juyo ya ce sofi wai wace irai mace ce a ce kullum bani da kwanciyar hankali in tambaye ki me kike yi don ki faranta min da na auro ki ko ti baki taɓa jika min ba idan kin fita tun safe sai dai the only thing you know is to have sex ta ce oh oh shari zaka man kana nufin dama ka auro ne don in zama maka jaka in yi ta maka girki to kai saurin canja tunani domin ni sofi na fi karfin shiga kicin bai kula ta ba ya ajiye jakar shi a kujera ya shiga kicin domin haɗa shayi alamun sun nuna mai an yi girki a kicin din ya ce ita dai tana kokarin girki shayi ya haɗa ya dawo falo aiko ya tarar da sofi tsaye ta ce kai fa nake jira yau sai ka sallami wannan yar kauya zama ya yi shanye shayin ya koma ya ajiye kofi ya dawo ya ɗauki jaka ya je mata kiss a kumatu ya ce wife sai kin dawo wani haushi ne ya ɗebe ta ta ce o, oh, ka mayar da ni mahaukaciya ko shi dai tafiyar shi ya yi ita ma ta bi shi kowa ya shiga motar sai ya tafi aiki sai misalin karfe goma halima ta zo ɗaki ta je tare inda ta tarar da matu kwance ta yi ta yi zurfi a cikin tunani ta ce ya ina ta sallama kika share ni tashi mata ta yi ta ce allah sarki ban ji ba ta ce ya na ganin jikinki a mace ko dai jiya yayana a ɗakin ki ya kwana ta kare maganar tana kashe ma matu ido murmushi matu ta yi ta ce ai ni bai taɓa kwana a ɗaki na ba halima ta ce what me yasa kuma me ke faruwa ta ce ba komai ai ba lalle ne ya kwana a ɗaki na ba halima ta ce lallai da sauranki kina uwar gida ki barwa amarya miji ni ban taɓa ji ba matu ta yi shiru tana wasa da yatsunta kafin ta ce ina mati halima ta ce ai mami ta hana ni tahowa da shi wai ki ba wa mijinki lokaci amma matu dan Allah me ke faruwa ne ni yaya rikice kuma na baki shekaru da yawa ki sanar da ni dan Allah ajiyar zuciya matu ta sauke ta ce ni dai bai kwana a ɗakina. na kuma sai su yi ta iskanci a falo ko kunya ba sa ji labarin komai ta bata amma sai ta ɓoye mata abin da ya faru jiya na dukanta da sofi ta yi ajiyar zuciya halima ta sauke ta ce matu, ashe duk maganar da kike faɗa ashe duk maganar da nake faɗa miki baki aje ko baki karatu ba ya kamata ki wa kanki ki kwatarwa kanki yanci ai tunda tana yi a gaban ki, ke ma sai ki a gaban ta. ai mijinki kuma me yasa ba kya sa kananan kayan da na siya miki mata ta ce kunya nake ji halima ta ce lalle dole ta raina ki to idan baki koya mata hankali ba ba za ta taba barin ki ki huta ba yanzu dai ki fara bin shawara ki fara nuna mata ke ma fa da baki karatu ba amma kina da baiwa ki yi amfani da basirarki ki ta ce hmm ni gidan ya ishe ni fa halima ta ce yanzu har mata har yanzu bar mata zaki mata ta yi shiru tashi halima ta yi ce ni dai na wuce amma ki nuna mata naki baiwar har get ta raka ta sannan ta dawo ta kwanta tun daga wannan ranar mata ta fita harkansu ko zaman falon ba ta yi da asuba kafin su tashi ta girki ta tafi gareji sai yamma za ta dawo ta shige daki. a haka har aka yi wata ɗaya tun rashin ganin ta baya damun haidar har ya zo ya fara damun shi to ina take zuwa ne haka a yau dai ya dau alwashin sai ya ganta ko ta ko ta halin kaka kwana take kwanci take misalin karfe bakwai da minti talatin na dare bayan ta dawo daga gareji ta yi wanka ta kwanta sanye take da wani riga top da dogon wandon lace wando lagis ya kama da sosai turo kofa yayi ko sallama babu akan yi sata ta daga kai ta kalle shi a gaskiya ta tsane shi tun da har aka zagi babba a gaban shi bai iya yin komai ba tsayawa ya yana kallon ta yana ya ma rasa me zai ce ita ko ta kauda kanta shi da yau ya gan mato ta canja ta yi girma gashi ta yi kyau bin ɗakin ya yi da kallo ya ga komai a kimtse ta gyara yana komai ta gyara shi yana kamshi a ran shi ya ce wai yar kauye kenan tafi yar birni tsafta tunani yi da inda ɗakinsu su yake jaga jaga hatta pant ɗin da sufi ta cire yana nan a yashi yayi magana ba ya fita tsaki ta yi ta gyara kwanciyarta wayarta ne ya yi kara ta ɗaga muryar momi ta ji ta ce momi ya gida momi ta ce ba dai matsala ko ta ce babu momi ta ce to alhamdulillah zan kira shi ya kawo ki gobe ta ce to washe gari ta kama sunday kowa na gida har da sufi ne ta sako ta gansu zaune a falo sufi sai wani shishigewa haidar take kallo ɗaya ta musu ta ɗauke kai kicin ta shiga direct ta ɗaura tukunyar shinkafa haidar haidar ko sai haidar ko sai tura sufi yake yana cewa ta tashi ta ita ta musu girki ta ce haba my baby baka ba baka ganin bani da lafiya ne yau fa amaina amaina uku haba baby ce, ko ke ma kina buƙatar abinci sofi you are pregnant ai mekewa ta yi gabanta ya faɗi ta ce what Ya ce, i think so amma me yasa kika razana ta ce ba komai amma a ranta ita kadai ta san me za ta yi kwanciya ta yi a jikinsa ta ce kuma fa gaskiya ne ban yi period ba gaskiya na ji daɗi ya yi murmushi ya ce ni ma haka ai ina ta notisin ɗinki bayan ɗan wani lokuta mata ta fito da plate ɗin abinci ta zauna a dining ba laifi ta fara ɗaukan shawarar halima abinci take ci a hankali ba tare da ta kalli inda suke ba shi ko sai kallonta yake ta gefen ido kayan jikinta sun barge shi a riga da wando bayan ta gama ta je ta wanke plate ɗin ta dawo har za ta wuce ya ce ki shirya ina jiran ki mami ta ce in kawo ki bata amsa ba ta haye wanka ta yi ta fito ta zauna a gaban madubi ta shafa mai sannan ta je ta ciro wata material riga da skirt ta sa ɗinkin ya mata kyau dawowa ta yi ta zauna a gaban madubi ta shafa powder da lips da ɗan mai a lips ɗinta aiko ta yi kyau ɗaurin ɗan kwali ta yi simple har har su manta iya leko wajen takalma ta je ta ɗauki mai ɗan tsini tana ta kallo ta ce anya zan iya bari dai in gwada sawa ta yi amma ta ji ta ji ta a sama cirewa ta yi ta ciro wani kamar silifas ta sa ita dai ba ruwanta da too much gile ta ɗauka ta yafa sannan ta fito tun tana saukowa su fike binta da kallon raini domin jan material ne a jikinta ta sa mai fingale sai kuma garin takalmi wani dariya sofi take ce da shi ta ce yar kauye kawai wannan kalo daban-daban haka mata ta kalle ta ta ce Allah ya isa tsakanina da ke in kika zage ni da turanci sakowa haidar yayi ya ce mu je kallon ta shi dai har ga Allah ta yi mai kyau domin cream din ya amshe ta sosai bin shi ta yi a baya sai su fita ce baby ka yi hankali kar yar kauyen nan ta kar nan da bata san komai ba ta baka kunya bai kula ta ba suka wuce yana kai ta gida suka gaisa da mami sannan ya tafi domin sauri yake je ya siya wa Sufi abinci zama ta yi ta ɗauki mati da ya yi bulbul tana mai wasa Halima ne ta sako suka gaisa da Matu Matu tace ina zaki Halima tace salon Matu tace to ai kin ji matsala matsalar ki to ni ina na san shi Halima tace gyaran gashi tace shine dan iyawa dan iyayi wai salo ko me mami tace ke mata shi ku je mana a gyara miki naki Rashida tace yauwa tunda nake ban taba ganin sumanki ba tace to ko kin gani ya zaki da shi Halima ne ta cire dan kwalin kanta sai su manya bayyana ta dunkule shi cire igiyan halima ta yi ai sai suka yi ihu domin shegen tsayi ne da shi sai dai bai da cika irin na fulani halima ta ce oh my god ina cewa mana yana da tsayi ashe naki ya fanawa jibi ba, mummy kamar wata indiya gashi laushi ai wannan ba sai an wani sa mai relaxa ba wanke sa kawai za a yi mami ta ce dama mata kina da wannan su suman haka amma ni ban taba gani ba rashida ta ce ai mata kitso zaro ido ta ta ce ki me a'a wallahi ban so ai ba na yi tashi da ta haura ta je ta kawo wa matu gyale kalar kayanta da wani takalmi ta ce matu kullum sai na gaya miki ki yi ta sa kaya iri ɗaya too much amma sai ki yi ta sa daban-daban ta ce ai kwalliyar nan a hankali zan iya shi Halima ta ci ciro hoda a jaka ta fara shafa mata ta mafta kwalliya ta yi kyau sannan ta fara ɗaukan ta selfie matu na kaucewa tana dariya ai watan hotunan sun yi kyau Halima ta ce matu ni fans ɗinki ne ina son komai naki you are beautiful mata ta ce ke ma haka halima ta yi murmushi ta ce muje wani babban salon suka je suka zauna AC ya cika wuri mata ta dunkule a gefe ɗaya. tana son yin magana amma Halima ta mata warning kuma ita ma fa yanzu tana son zama yar gayu bayan an gama wanka ake yi wa bayan an gama an gama wanda ake yi wa Halima ta ce mata zauna a fara wanke miki fa kallon Halima ta yi Halima ta mata alamu ta yi shiru zama ta ya ka fara wanke mata kafa tana gyangyaɗi bayan an gama ne halima ta ce a wanke mata kai wankewa aka yi sannan aka sa rollers matu sai taɓe taɓe sai tabe tabe take ta ce na ga ta kaina bayan an gama aka ce ta zauna matu tana kallon diraya da ta ga mata a ciki kunnawa aka yi ta ce wai ni za a sakawa a'a wallahi kar ta zo da karan kwana ni ina na taba ji an saka mutum a inji akwai fa kwakwalwa akan mutum shine za a wani sani ciki ba na so zan zauna a rana har ta bushe rai ba ɓaci halima ta ce wallahi mata zan fita harkar ki in haka kike so ta yi kamar za ta yi kuka ta ce to zan shiga ana sa mata ciki bayan an kulle mata kunne ta ce wallahi zafi ai kafin ya bushe kuka ne ya rage ba ta yi ba yana bushewa aka fito da ita aka saka halima ita kuma aka fara mata lalle aka fara mata lalle matuna ganin inda sumanta ya yi ta ce baiwa abin ya yi kyau ya yi gwanin ban sha'awa jini kamar yar indiya ashe in haka mutum zai yi kyau in an yi zan ta jurar zafin lalle aka mata mai kyau matu sai washe fararen hakoranta take yi suna fitowa halima ta ce matu ya kamata ki fara ba wa mijinki kulawa kar ki taɓa yarda wancan yar iskar ta raina ki matukar ki bari ta wulakanta ki saboda ke kin fi karfinta mata ta ce Allah ko mhm, mhm.